الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله بركم mu da الحميد شاء الله رمضان شكرا تدبو لا watan قودة لا تندبير هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقبرنا da وابرنا مدينة wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta tamanin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul qasas yau kenan za mu tashi farkon aya ta tamanin da shida gabanin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka Mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya dan Allah ka ja hankalin mutane akan sahu musamman a wannan masallacin to ban san ba wani irin jan hankali yake so a yi wa mutane game da sha'anin sauri idan jan hankali yana nufin faɗakarwa da tunatarwa game da mahimmancin kula da sahu to yin wannan ne hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda imam bukhari da muslim da abu awana duk suka fitar cikin littattafansu daga anas sammani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa sawwu sufufakum fa inna tasmiyata sufufi min tamamis salah ku rinka cika sahunku domin cikar sahu yana daga cikin cikar sallah a wani hadisan har ila yau wanda imamu bukhari da muslim suka rawaito da ma imamu abu dawud cikin sunan daga annu'man ibn bashir yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tusawwunna sufufakum أو ليخالفن الله بين وجوهكم شاهد ne ga wata haka hadisi ya nuna cewa cikar sahu yana daga cikin cikar sallah kenan rashin cikar sahu yana nuna sallar ma ba ta cika ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana illar da ke haihuwa idan ba ma cika sahun mu shine za a yi ta samun sabani a tsakanin junan mu wane yana jin haushin wane tare da cewa dukkanin su musulmi ne La'allama ma yaran su daya la'alla ma garin su daya la'alla ma gidan su daya amma sai gaba ta yi haihuwa a cikin al'umma da yake haifar da wannan yana daga cikin rashin cika sahu da haka annabi ya ce ko kuke cika sahu ko Allah ya sassafa fuskokin a ruwayar abu dawud aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko Allah ya rinka sassafa tsakanin zukatan ya zama ku rinka gaba da juna kuna kin juna ba tare da wani dalili ba ba tare da wani hujja ba sannan a wani hadisin da imamun da sa'i rawaito daga abdullahi dan umar annabi ya ce man wasala sabban wasalahu allah wa man qata sabban qata allah duk wanda ya sayar da sabu ya hada kafarsa da dan uwansa kafadarsa da dan uwansa Allah ya sada shi da dukkan alkhairi duk kuma wanda yake raba sabu yake hada kafarsa da dan uwansa yake hada kafadarsa da dan uwansa Allah ya raba shi da dukkan alheri to kaga wannan ba karamin sharri bane ba karamin bala'i bane da haka ya uwa muke, daidaita sahun Allah zai daidaita mana al'amuran mu kuma wajibi ne a kan limamai su rinka kula da a sahu kada liman ya rinka yin saurin gabbara sai ya tabbatar da mutane sun daidaita sahu aikin liman sayyidina Umar dan Khattab ya kasance da kansa yake zagayawa bayan an yi iqama yana duba sahu sahu har sai ya je karshe ya tabbatar kowa ya daidaita sahu sannan ya dawo ya kabbar sallah har ma wani lokaci yana tafiya da kwagiri sanda idan ya tarar da wani bai daidaita da ba sai ya ce shi sayyidina umar dan khattab ya kasance idan ya tayar da ai aka yi masa